Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan yammaci na yau Laraba 26 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Haranda ne, da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu kai tsaye. A cikin shirin namu muna ɗauke da rahoto akan inda aka kwana akan shirin gwamnatin tarayya na samar da wutar lantarki a tafkin Mambila. Idan kuma Allah ya bamu iko za mu kawo muku labaran tamola a takaici. Duk a cikin shirin za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku kamar kullum. Maudu'inmu na yau shine wai kun gamsu da yunkurin majalisar ƙasa na samar wa shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar kariya wanda idan sun aikata wani laifi ba za a iya tuhumar su ba a lokacin da suke kan karagar mulki za mu so mu ji ra'ayoyinku lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin mu ku ji abin da muke tafa da su yanzu kuma sai mun fara da labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Majalisar Zartarwa ta ƙasar Kamaru ta ba da umarnin sake yin zaben Majalisar Dokokin ƙasar da aka gudanar ranar tara ga watan Fabrairu a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi. Sakamakon zargin magudin zaɓe da aka yi wa jam'iyyar mai mulki ta People Democratic Movement ta shugaba Paul Biya mai mulki, wanda aka bayyana shi shine ya yi nasara. jam'iyyar adawa ta social democratic front wacce ta shigar da karar ta ce a shirye take domin sake yin zaɓe bisa hukuncin da majalisar dokokin ƙasar ta yanke da na da ba za a ɗaukaka ƙara ba abin farin ciki ne ga 'yan jam'iyyar adawa ta social democratic front lokacin da clement tangana babban alkalin majalisar dokokin kamaru ya sanar da hukuncin da ya umarci a sake zaben majalisar dokokin kasar na ranar tara ga watan fabrairu a galibin yankin masu magana da harshen ingilishi da ke fama da rikici jam'iyyar social democratic front na daga cikin jam'iyyun siyasa sama da arba'in waɗanda suka shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar suna korafin cewa jam'iyya mai mulki ta tafka maguɗi a zaben majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar. Shugabannin adawar sun zargi jam'iyya mai mulki ta Social Democratic Front da arin gizon ƙuri'a 'yan adawar sun kuma zargi sojojin da gwamnati ta tura don kare masu kada ƙuri'ar daga masu tayar da zaune tsaye da neman wargaza zaben da jefa ƙuri'un da yawa ga jam'iyya mai mulki amma gwamnati ta musanta zargin. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne gwamnatocin Afirka su tashi haikan wajen yaƙi da talauci da yunwa domin cimma burin Majalisar Ɗinkin Duniya nan da shekarar 2030 da samun ci gaba mai ɗorewa. Wannan bayanin na zuwa ne daga ƙasar Zimbabwe inda kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da wani taro karo na shida kan ci gaba mai ɗorewa. da take magana a wajen wani taron bunƙasa yankin mai ɗorewa mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta buƙaci gwamnatocin ƙasashen afirka su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da talauci da yunwa The absolute number of people living in poverty on the continent has been increasing since 2013. Ta ce adadin mutane da ke rayuwa cikin talauci a nahiya na karuwa tun daga shekarar 2013 a wani bangare saboda karuwar yawan jama'a a nahiyar. Yanzu adadin ya kai miliyan 428. Afirka kuma tana da yawan mutane masu fama da yunwa. yayin da mutane miliyan 22.8 ke fama da matsanancin karancin abinci. yawancin mutane suna kwana ne da yunwa. A yayin da kasar China ta bayyana cewa ana ci gaba da samun raguwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus, jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yaba da irin matakan da kasar ta ɗauka wajen shawo kan cutar tare da yi wa sauran wasu gwamnatocin ƙasashe gargaɗi akan su ɗaura ɗamarar yaƙi da cutar idan ta ɓulla a ƙasashensu. su. A yau Laraba jami'an kiwon lafiya a China sun ce an samu mutane 406 da suka kamu da cutar kusan dukkansu a lardin Hubei suke inda annobar ta fi kamari. Duka mutane 52 da suka mutu kuma a kwanan nan a lardin na Hubei suke yankin da aka killace tsawon makonni don dakile yaduwar kwayar cutar zuwa sauran yankuna. Bruce Alward wanda ya jagoranci wani shirin haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya da China game da cutar. A yayin wani taron manema labarai ya ce, tawagarsa da yanzu haka ta kammala aikinta game da cutar a China ta canza abubuwa da yawa a kan annobar. kuma ta yiwu matakin da aka ɗauka sun kare dubban mutane daga kamuwa da cutar a ƙasar. yayin da aka samu ɓullar cutar a ƙasashe sama da talatin ciki yanzu har da ƙasashen turai da gabas ta tsakiya a wannan mako alwad ya ce dole ne gwamnatoci su dinga nazarin saurin gano waɗanda suka kamu da cutar da nemo mutane da suka yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da cutar da kuma ɗaukar matakan keɓewa don hana yaɗuwar ƙwayar cutar. a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai babin rahotanni. Inda Majalisar Wakilai ta Tarayya ta jaddada kudurinta na binciken kudade da aka kasafta a kasar domin yin aikin wutar lantarkin Mambila shekaru da suka gabata. shugaban kwamitin kula da harkokin makamashi da wutar lantarki na majalisar wakilai honorable magaji aliyu da'u ya tabbatar da hakan a lokacin zantawarsa da wakilin muryar amurka a majalisar madina dauda A lokacin da yake mani bayani, shugaban kwamitin kula da harkar makamashi da wutar lantarki na majalisar wakilai Honorable Aliyu Magaji Da'u ya ce babu wani abu da ya wakana a shekarun baya akan wannan batu na samarwa ƙasa wutar lantarki har megawatt sama da dubu uku daga tsibirin mambila ta jihar taraba honorable magaji ya ce batun ya kasance ne a takarda kuma a hannun 'yan boko waɗanda ke nan babban birnin tarayya abuja banda zuwan buhari ba a taɓa yin wani abu na zahiri ba kai hatta ma wurin da babu a wannan satin ne aka samu takarda daga hannun gwamnatin jihar taraba ta yadda cewar a je ma a ɗebi iyakacin filin da ake nema a yanzu maganar da ake yi akwai surveyors masu aune-aune suna can domin a samu right of way na inda za a yi abin kai ko hanyar da za a tafi access road babu jiya na je yin aiki domin ganin abin da yake gudana a ma'aikatar wuta kuma shi ministan wuta dan taraba ne kuma shi ya gaya min wannan duk da ke dama na sani ba wata magana irin ta maganar kamar akwai wani abu membila babu honorable magaji aliyu ya ce kwamitinsa zai yi binciken kuɗaɗen da aka rika kasaftawa domin aikin lantarkin na tsibirin mambila ɗin. Mu za mu binkici a majalisa mu ga su waye da suke sa kuɗi a budget kuma an sa kuɗi a budget da sunan mambila mai ake da shi kuma abin da ake cewa za a iya samu na yawan karfin wutar kilowatt dubu da hamsin ba zai yiwu ba wani ma labarin ganzan kurigi ne abin da za a iya samu ba zai wuce rabi ba kuma na ga Buhari ya ɗauki niyya domin ya yi kwamiti na ministoci wanda ma za a zauna a yi abu guda uku na farko a tantance wannan kuɗin nawa ake so a yi wannan abu na biyu a nemo inda ya kamata a yi wannan aikin a kan wannan kogin da nan kodon da za su yi magana da cameroon domin kin san ruwan da cameroon yake yake gangarowa yake zuwa nigeria amma a lokacin da yake nashi nazari a kan batun tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na kaduna kuma mai ba ministan makamashi da wutar lantarki shawara idris muhammad madakin jan ya ce ministan wutar lantarki ya yi bayani irin wannan a watannin baya da suka wuce inda ya gaskata cewa yanzu an fara aiki a mambila din. Minista ya ba mu directive akan a yi maza-maza a je a fara sensitization program na fara wannan project din banda sensitization ya kuma ce a fara enumeration na wannan project din kuma banda enumeration ya ƙara cewa a fara sove na wannan aiki to in allah ya yarda muna mambila da ikon allah da kuma yardan shi da cewa aikin mambila hydroelectric power plant ya fara a lokacinsa ya kuma samu directive na shugaban ƙasa president muhammadu buhari akan project din nan a fara shi da maza-maza duk da cewa an ɗabi shekaru goma na kammala aikin kuma a lokacin wannan gwamnati ta riga ta sauka jama'a za su sa ido tare da kyakkyawar fatar ganin an kammala aikin domin a shawo kan matsalar wutar lantarki a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna majalisar ta tarayyar Najeriya. Inda 'yan majalisar wakilai suka gabatar da bukata ta yi ma wata dokar gyaran bawul. wadda za ta baiwa shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisa na wakilai da makarrabansu kariya da ba za a iya tuhumar su ba a kan kowane irin laifi suka aikata idan har suna kan karagan mulki. Jim kaɗan bayan kammala wannan zama na tuntuɓi Honorable Tajuddin Abbas wanda ya mun ƙarin bayani a game da haka wanda yake ganin cewar wannan tsari ba zai haifar wa Najeriya ɗa mai ido ba. eh to a gaskiya wannan bil ina jin ya samo tarihi tun majalisa ta bakwai na tuna a majalisa ta bakwai an yi kokarin kawo wannan doka amma saboda kurewar lokaci ba a samu daman kaiwa har zuwa karke ba majalisar ta kare sai gashi kuma a wannan lokaci ɗaya daga cikin 'yan majalisunmu ya kawo amma a gaskiyar magana duk da an yi karatu na biyu akan wannan wanda ya nuna cewa majalisa ta ba da dama a ci gaba da tafiyar da shi akwai jama'a da yawa a majalisa wanda a zahirin gaskiya ba su da ra'ayin su ga cewa wannan bil din ya zama doka ba ko kodin komi ba saboda na sa a shi a majalisa ta takwas an sha muhawara a majalisa ta ya za a bi a constitutional amendment a cire immunity da gwamnoni suke suke amfani da shi. Watan kana nufin kariya kenan. Kuma eh, to ka shi kuma ba a kai ga wannan ba ana kuma tunanin a karo wasu a cikin waɗanda suke amfani da wannan immunity. honorable kana magana al'ummar najeriya da dama suna ganin kamar wannan sun ɗauke shi a wata hanya ce ta yaudar al'ummar najeriya suna ganin cewar menene hurumi ko ko menene alfanu ga bama shugaban majalisa ko kakakin majalisa wata kariya don za su yi wa'in su sace-sace ne shi sa suke neman wannan kariya to a gaskiya abin da akwai ɗaura kai kamar yadda na gaya maka a baya da 'yan majalisa da yawa wanda ba su da ra'ayin wannan abu kuma na san a gaba in aka ci gaba da tafiyar da wannan al'amari na wannan bil kafin ya kai ga shugaban kasa yan majalisa da yawa za su fito su nuna rashin goyon bayan su akai ni ma kamar yadda kake magana ba zan ce wai saboda wani abu ne na rashin gaskiya ake so a a fitar da wannan doka ba a'a to amma duk da haka in aka duba cewa ma kasar nan irin matsaloli da ake samu tattare da immunity da gwamnoni ke samu wannan ishara ne gare mu ma akan cewa in ma za mu wani abu akan wannan bukata to mu rage karfin su gwamnoni ne akan immunity da suke da shi ba mu mu shiga cikin wannan inuwa mu ma namu shugabannin su yi amfani da shi ba. To baka ganin honorable saboda ana ganin cewar su gwamnoni suna samun kariya suna yin yadda suke so shi yasa su ma 'yan majalisu suke neman su samu wannan kariya domin su yadda suke so? Ni ba zan iya amsa wannan tambayan ba saboda shi wanda ya kawo wannan bin. ban san menene manufansa ba amma maganan gaskiya kamar yadda ka faɗi a ƙasa irin namu babu abin da muke bukata ga shugabanni illa a ce su zama sun an subjectin ɗinsu ga doka yadda duk wani ɗan ƙasa yake fuskantar ta su masu fuskanta ta haka ne kawai za mu iya samun shugabanci na gaskiya saboda haka magana immunity ko da ga gwamnoni ne a cire wannan immunity ga gwamnoni to in ko har muna da irin wannan tunani ni ban ga alfanu ko wani basira akan cewa a ƙara shugabannin majalisu su kasance su ma suna shiga wannan inuwa don da zarar muka yi wannan to 'yan majalisar jiha ma za su kawo daga majalisar zai hama an baka yi hankali ba sai ka ga local government council su ma suna neman irin wannan immunity babu wani amfani tun da duk abin da dan majalisa zai faɗi a cikin zauren majalisa akan ba da gudunmawa ko kuduri ko wani abu dama dokan ƙasa ta ba shi immunity a kai ni ba na tunanin banda wannan muna bukatar wani immunity wanda ya wuce wannan tunda a majalisa a zaure kana da dama duk abin da ka faɗi doka ta kare ka kundin mulkin ƙasa ya bada ya wadatar da mu ba mu bukatan wani ƙarin kariya Honorable Abbas Tajuddin kenan ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Zaria a majalisar dokokin Najeriya. Masu sauraro a kan wannan maudu'in ne muke so ku kira ko ainihin bayyana muna ra'ayoyinku. Kun gamsu da wannan tsari ko kuna da wani abu wani tunani na daban? yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiran mu daga garin gwamna wake magana. To Malam Bello muna jin ka. Ana Wallahi saboda da ba ne gaskiya ba saboda a a in ba a a soke gaba ɗaya da gwamnan shugaban ƙasa a soke amma ni na goyi ɗari bisa ɗari. To wani irin wulaƙanci kake magana kake cewa Malam Bello wani irin wulaƙanci ake musu? ka duba abin da aka buku za su rasu a ƙasar wallahi wala ƙin saboda gaskiya su ne wala su nema wannan wani immunity wajibi ne ko a soke gaba ɗaya. to mun gode malam bello har yanzu dai muna garin kaduna wa ake magana. malam na kaduna kana jina? to to layin malam na kaduna shi ma ya tsinke don haka kun muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da wannan kuduri da majalisar dokokin najeriya ke kokari to har yanzu mun samu kira da kaduna wake magana to barka ka dai malam murtala muna sauraron ka To madalla suna na Murtala ina kiran ku daga garin gasa a kano tarayyar Najeriya. Barka ka da zuwa. To a kawai dakta ni dai ba tare da wani dogon shari ba eh ina goyon bayan su ma a ba su. Eh to me hujja ka? Yawwa sab yawwa saboda hujja na in har za a ba gwamnoni suna kuma abin da suka ga dama da a doka a kundin tsarin mulki a jiha su karya wanda suke so su ɗaura wanda suke so su kwace kujerar da suke so su kaza su mai da majalisa aljihunsu to aka ba shi gabanin majalisu har na jihohi to daga nan gwamnati zai rage wa harkar siyasar jiha karan tsaye kuma da musu kalanda in ya gwamnati yana da immunity shi ma da immunity to a gyara siyasa. to mun gode malam talabar mu tafi baucin yakubu wake magana. sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi. malam ayuba muna jin ka. To gaskiya ni ra'ayina tun da Allah kaddara gwamnoni su ma an bar musu wannan kariya yana da kyau su ma a bar musu duba da yadda Najeriya mu take amma kuma bai zai hana a yi wani kwaskwari ma idan sun yi wani laifi da ya kai a kai su kara kotu to lallai ya kamata a kai su. idan kuma laifin bai kai a kai su kara kotu ba to sai a bar su to ai malam ayuba ana malam ayuba ana magana cewar kowane irin laifi suka yi babu dokar da za ta sa a kai su a gaban kuliya ko me suka yi ko ba za a yi musu hukunci ba a'a bai zama in dai sun yi babban laifin da ya dace a kai su kotu wannan yana da kyau a kai su in kuma dan karami ne to sai a musu afuwa amma in babban laifi ne ni ina goyon ba a kai su to mun gode bari mu koma garin gwamna wake magana Dakta barka da yammaci. To barka ka dai Alhaji Musa Garo. To <laughs> gaskiya ka sani ra'ayi na da bambanci da na wasu gaskiya. To muna jin ka. Ni dai ana wa ra'ayi. Eh. Ɗan majalisa da kamar a ce na tarayya da na jiha lokoki da sauransu a ce mulkin da aka ba gwamna ranar jihar Kaduna fa dan majalisa ya daga hannu ya kwada wani sojan siyasa irin sojojin bakan nan ya kwada mai mari yanzu a ce shi wannan bai da dama da zikiyar neman haƙin shi a nan kaduna fa so dan baka ne ba kuma dan ya apc ya dan hannu ya kwada mai mari to saboda allah idan aka ce dan majalisa an ɗauki irin waɗannan ci an basu su to ta bargaza fa za ta yawa a najeriya gaskiya saboda wani dan majalisar ma zai iya yin abin da ya ga dama saboda za ga yana dun ba irin wani doka da za ta abin nan ni dai ana war ayin gaskiya al'amari ba na goyon bayan ɗaukar immunity a ba 'yan majalisar mu na Najeriya saboda 'yan majalisar mu na Najeriya ba sa ɗaukar mutane ma a matsayin mutane saboda yanayin idan suka abokin ka ne zai tashi ku tashi tare ku yi haɗi can ku daɗi can ku ne za ku mai wahala amma idan ya ci wannan majalisar in ya tafi kallo ma ba ku ishe shi ba. Can mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Katsina kuma wake magana? Eh Muhammadu ke magana Katsina, Sakima Local Government. To Malam Muhammadu muna jin ka. To abin da nake cewa wannan ainihin kan shugabancin kasa ne ake magana don ban labarin ne. Ana magana ne a kan kariya da ake nemar a Obama kakakin majalisar dattawa, an kakakin majalisar dokoki da kuma shugaban majalisar dattawa. To to alhamdulillah to wannan abu da suke ai abin da su majalisar da tamu mu san abin da mu zama amfanin ta ba mu gaskiya mu talakawa. To ana magana ne akan cewa idan aka ba su wannan kariya ko da sun yi wani laifi ba za a hukunta su ba har sai sun bar kujerar. A'a gaskiya a cire kariyar nan mu a ra'ayina ni a cire kariyar nan in mutum ya yi mai nan take. To mun gode bar mu tafi jihar Niger wake magana. Ibrahim na yankin hula a garin mai bode a Kimba. To mala Ibrahim muna jin ka. ba sha Allah lallai shi yasa ainihin shugabannin mu na Najeriya gaba ɗaya suka lalata ƙasar ƙasar ta lalace kasance babu ci gaba gare ta. Eh. Domin saboda duk ƙasar duniya da za ka ji wanda suka ci gaba ba su kwata-kwata ko a misali ba baka musulta su da ainihin wata riga da za a ce shugaba in yayi wani abu akwai wata riga da za ta kare shi akan yaƙi motawa wa ƙasar shi. Eh. eh saboda babu kasar da za a gani to mun gode malam ibrahim har yanzu dai muna jihar ta niger wake magana assalamu alaikum wa alaikum assalam wake magana a ah, kana magana da garba hamidu sumaila to malam garba muna jin ka ah, abin da yake ciki gaskiya immunity din nan da ake bai a majalisa ba shi ma da amfani saboda wani dan majalisa ma an ka gani yana tafiya majalisa nan ba za ka kara ganin sa saboda ka ba amfani ma a basu wani yanci a ce da su suna da wani immunity saboda yake ga su nan yanzu suna tafiya ma ba wani aikin da suke wani ma a mota ne zai wuce ba ka kare to ai malam garba ana maganar ana maganar kakakin majalisa da kuma shugaban majalisar dattawa ne kawai za a ba ma wannan da mataimakan su eh waɗannan idan suna abin kirki da dama a basu to mun gode bari mu tafi jihar Gombe wake magana a gwamnati kuna tare da malam magaji wanda ya diga tun wadda gombe gwamnati sai najeriya to malam magaji muna jin ka to layin malam magaji ya tsinke har yanzu dai muna so ku kira to mun samu kira daga makociya taraba wake magana a taraba salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana sadi haruna madakin bantaje to sadi muna jin ka to mu na gwamna muna so a cire ba na majalisa ba na gwamnoni man da hali a yi zama a cire shi watan kana nufin su kansu gwamnoni a cire musu wannan kariya kake nufi a cire kariyan kamar mu yanzu jihar mu gashi nan ba abinda ba abinda yake yi amma ga ganda yake akwai wannan dokan ba kai sai kai karansa ba eh ya gani a jihar taraba ba ka isa daga garansa ba to kana nufin kana nufin akwai masu ilimi daga garansa to kana nufin kenan ma ba ma maganar wai a ce a ba ma yan majalisun tarayya ba watan gwamnoni ma a cire musu kake nufi inda hali inda hali yi su cire gurin To mun gode da wannan ra'ayi na ka Sadi. Har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau. To yana ganin na ga Julie ta fara daga min hannu. masu saurare iyaka abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. wasan da aka shirya na independence day cup tsakanin accra house of da Asanti kotoko a ranar bakwai ga watan Maris shekarar 2020 a birnin london an nuna cewar yanzu an dakatar da wannan wasa kamar yadda gidajen labarai sun ka gabatar. Accra House of Oak dai an shirya za su tashi zuwa London kasar Ingila sabon wata domin fuskantar azanci kotoko a cikin wannan wasa na cika shekara 63 na samun independent kasar Ghana. Amma rahotanni da ake yayata wata gidajen labarai sun nuna cewar an dakatar da wasan bayan da jakadar kasar Ingila ta yi watsi da takardun bukatan visa yawancin magoya bayan asanti kotoko saboda kurakurai da aka gano a cikin tsohon babban magatakardan national chapters committee din accra house of oak maxwell asabire ya bayyana dalilan da sun ka tilasta San Tikotoko ta zaɓi accra sports stadium a matsayin wato inda za ta rinka wasa sauran wasannin ligin din shekara 2019 da 2020 na ghana maimakon obwasilan clan stadium wannan ya biyo umarni da national Ghana Sports Authority ta gabatar ne cewar an dakatar da yin wasa a babayara Yara Sports Stadium na wani dan lokaci yanzu. A nahiyarmu na Afirka akasari wasannin kwallon kafa na tafiya ne da camfe-camfe sai dai a nan ghana wasan da canfe-canfe ya fi yin tasiri shine karawa tsakanin kuma sai asan kikotoko da akara house of oak sai dai a baya-bayan nan lamarin ya yi kamari inda ya kai akan soma wasanni da 'yan wasa goma a fagen wasa wani abin da ba sabon ba. So da yawa da an san ana soma wasanni ne da 'yan wasa goma sha ɗaya a kowane ɓangare. to kan dai ka samu club na amfani da 'yan wasa goma sai ko an gwada wa dan wasan su jan kati ko kuma wani dan wasa ya samu rauni kuma sun riga sun gama yin amfani da katin canjin su a baya bayan nan wannan lamari ya zama wato jiki a nan kasar ghana inda club club ke fuskantar matsafansu suke ba su umarni su yi amfani da 'yan wasa goma yayin da za su soma wasa da abokan wasansu da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwanan Allah Muktar Bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. gaida Ridwanin Labas da labaran wasanni yanzu kuma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa inda agogon muke cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. Majalisar Zartarwa ta ƙasar Kamaru ta ba da umarnin sake yin zaben Majalisar Dokokin ƙasar da aka gudana a ranar tara ga watan Fabrairu. a yankin da ke amfani da harshen ingilishi sakamakon zargin magudin zaɓe da aka yi wa jam'iyya mai mulki ta people democratic movement ta shugaba paul biya mai mulki wanda aka bayyana shi a matsayin yayi nasara jam'iyyar adawa ta social democratic front wacce ta shigar da karar ta ce a shirye take domin sake yin zaben bisa hukuncin da majalisar dokokin kasar ta yanke na ba za a ɗaukaka ƙara ba. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne gwamnatocin Afirka su tashi haikan wajen yaƙi da talauci da yunwa domin cimma burin Majalisar Ɗinkin Duniya nan da shekarar 2030 na samu ci gaba mai ɗorewa. Wannan bayanin na zuwa ne daga ƙasar Zimbabwe inda kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ke gabatar da wani taro na shida kan ci gaba mai ɗorewa. A yayin da ƙasar China ta bayyana cewa ana ci gaba da samun raguwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus. Jami'an hukumar lafiya ta duniya sun yaba da irin matakin da ƙasar ta ɗauka wajen shawo kan cutar tare da yi wa sauran gwamnatocin ƙasashe gargaɗi a kan su daure da su ɗau ɗamarar yaƙi da cutar idan ta ɓulla a ƙasashensu. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na rasuwa Alhaji Lawal mai adashi layin jibga tudun wada zaria wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rasuwa satin da ya gabata da fatar Allah ya mishi rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari baya. da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shiri zahra aminu fage da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr justin ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.